أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu a cikin littafin jami'ar turmidi malam abu isa a turmidi rahimahullahu yake cewa babu ma ja a fil jam'i bai na fil hadari wannan babi ne da ya zo da bayani akan hukuncin hada salloli guda biyu wato a halin zama a gari ba a halin tafiya ba malam ya ce haddasa na hannati قال na abu معاوية ya dangana isnadin zuwa ga sa'id dan jubair daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma qala abdullahi yace jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama baina adh-dhuhri wal 'asr manzo tsirara mincin Allah su tabbata a gare shi ya hada wato tsakanin salloli biyu a zahar da la'asar wa bainal maghribi wal isha hakan nan ya hada tsakanin sallar magariba da isha'i bil madinati a cikin garin madina min ghairi khawfin ba tare da tsoro ba wala matarin ba kuma tare da ana ruwa ba faƙila lahu faƙila libni abbasin ma arada bidali sai aka tambayi abdullahi dan abbas mai annabi yake nufi da yin haka na haɗa salloli guda biyu ba tare da ana ruwa ba ba kuma wato tare da tsoro ba ƙwada sai ibn abbas ya ce a da allah ya harija ummata annabi yana nufin karya kuntatawa al'ummarsa Wani hadisin imam muslim ya kawo shi a cikin sahihinsa haka abu dawuda da imamun nasa'i imamu malik ma ya kawo shi a cikin muwatta malai ce a wannan babin akwai hadisi daga abi huraira radiyallahu an kuma wannan hadisi na ibn abbas an rawaito shi ta fuskoki daban-daban daga sa'id jubair da kuma abdullahi dan shaqiq al-uqayli wannan hadisin yana nuna mana haɗin salloli guda biyu mutum idan yana da wata damuwa ko wani uzuri ma'ana ba sai tafiya ne kadai ko ruwa ne kadai ko tsoro ne kadai ke sa a hada sallah ba idan bukatar haka ta kamu mutum ya yi tafiya yana zaune ba halin kan tafiya ba ka je wani gari ka sauka za ka yi zirga-zirga nan can nan can ko kana da daman ka hada salloli wannan a halin tafiya ma'ana kana zaune ba wai kana kan hanya ba kana kan hanya wannan kowa yana yi amma in an je an sauka a garin fa zai yi a hada eh za ka iya ka hada sannan in a gari ne wasu uzurruka kan taso wanda mutum zai bukatu ga yin sallah kafin lokaci musamman wajen hadawa din don duk lokacin da aka ce za a hada sallah dole ɗaya sallar a yi ta kafin lokacin da musamman jamu takdim jamu takdim ne a gabatar da la'asar a yi ta a lokacin azahar haka a gabatar da isha'i a yi ta a lokacin sallar maghrib wannan shi ne jamu takdim jamu ta'khir kuma jinkirtawa a jinkirta azahar ɗin ba za a yi ba sai lokacin la'asar ya shiga haka a jinkirta magariba ba za a yi ba sai lokacin isha ya shiga Gwargwarin irin halin da mutum zai kasance a ciki misali mara lafiya za a shigar da shi a yi masa aiki in an shiga aikin nan zai ɗauki lokaci to a yin kafin a shiga da shi da likitocin gaba ɗaya za su iya gabatar da sallar su na azahar a lokacin azahar da la'asar duka in an shiga aikin yana ɗaukar su awa uku awa uku wani aikin ma na ɗaukar masu aiki awa bakwai ma ko fiye da haka to da likita da wanda yake kula da mai mara lafiyan wana wanda lokacin da ake aiki ana tare duk wanda suke kan wannan hidima suna iya su wato gabatar da sallarsu haka kuma suna da daman jinkirta sallarsu saboda irin a halin da ake ciki an fara aiki Lokacin ya sallah ya zo ba zai yiwu a fiye mutum a ce a bar shi a je a yi sallah ba idan ba don annabi ya yi wannan din ba sai a ce ai ba zai yiwu ba ko kun fede shi sai dai ku bar shi ku je ku yi sallah ku dawo kafin na abin da zai faru Allah kaɗai ya sani to amma akwai wannan sauki na shari'a mutum zai iya ya je ya yi aikin ya gabatar kafin ya yi sallah sai dai mu san cewa asali sallah yinta akan lokaci shine asali an tabbaya sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal sai ya ce as-salatu li awwali waqtiha sallah a farkon lokaci shi aka fi so kuma kowace sallah Allah ya mata lokaci kar a yi sakaci na haɗa sallah Allah ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta kasance akan mu'mine abu ne wanda Allah ya rubuta musu wajibi kuma Allah ya yanka musu lokaci kar ai saka ce mutum ya ce yana wani kasuwancin yana wani rubutun yana wani abu yana zaune sai ce ah, bari ma zan hada ko kuma kuna hirar ku ko kuna kallon bari zan hada wannan wasa da addini ne ko kuma mutum kawai da ya ga dan hadari kaɗan yau ɗin nan bari mu hada sallah a'a ba a hada sallah sai hadarin da ya hadu wato wanda yake akwai zannin rajih ana kyautar zanen wannan hadarin zai yi a ruwa kuma an fara ruwa zai dau lokaci irin hadarin da ya haɗu ba irin haka wannan ana iya a yi sallah a yi sauri a tafi gida a haɗa sallah amma idan aka yi ruwa aka ɗauke an ɗauke ruwa babu zancen haɗin sallah sai dai a wurin da mutane suna cikin kunci na wato ba za su iya su su halarci sallan ba in an yi ruwa anguwar su duk ruwa ne kwance ba za a iya a fita a zo masallaci ba saboda ga duhu ko ga tabo ga ruwa kwance ba a san za a tsallaka ba to irin wannan damuwar za ta sa wato a hada sallah amma in ruwa an dauke to bai kamata a hada sallah ba don cewa ai kasa danye ne ko kuma ah, in mun fita ai za mu ɗan yayyafi zai taba mu tokar a yi haka ko kuma ana saukar da kankara snow kankara na saukowa a wanda ake kankara shi ma idan abu ya tsananta za a iya haɗa sallah don wa'annan amma haka kawai mutum ya ce shi zai zauna yana ji yana gani ya dinga hada salloli kawai ba bisa ba bisa wani uzuri ba to malamai suka ce wannan ya saba asalin al'amari shi yasa ibn abbas ya ce kai la yuhrija ummata kar a samu kunci in abin akwai kunci to mutum ya kauce wani hadisi daga abu salama shi kuma ya dangana zuwa ga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ya ce daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man jama baina salatayn min ghairi udhrin faqad ata baban min abwabil kaba'ir duk wanda ya hada salloli biyu ba tare da uzuri ba to ya zo ya aikata wani babi na kaba'ira ma'ana yayi laifi babba wannan hadisi malamai suka ce hadisi ne ba'ifi wasu ma sun tura shi zuwa ga wato mawdu'i shine Abu Isa at-Tirmidhi yace wanda a cikin ruwati din akwai wanda ake ce da shi Hanshu Hanshu aka ce shine Abu Ali wato ar-Rahabi kuma malamai suka ce akwai rauni a kansa ba shi kaɗai ba ma akwai wani shi ma yana da rauni saboda haka malamai suka ce hadisin yana da rauni amma dai asalin al'amari suka ce wani amalu ala hada inda ahalin ilmi alla yujma'a juma'a as-salatayn fi safari ah, illa bi arafa wato a tafiya ba za a hada ba sai a arafa arafa da musdalifa wannan sunna ta tabbatar ba komai kuna sauka arafa za ku hada azhar da la'asar kuna sauka musdalifa za ku hada maghrib da isha'i amma in ba haka ba in ka je ka zauna to karka karka hada a wannan kauli amma mun ce mutum idan yana da uzuri ka yi tafiya ka sauka a garin amma kana da wasu hidimomi da kake yi zirga-zirga nan can nan can in ka fita ba za ka samu ina ma za ka tsaya kai sallah ba ba irin wannan hali kana iya ka hada a zaman ka na matafi hakan nan wasu malaman suka ce an yi rangwamin mutum mara lafiya zai iya hada sallah mutumin da rashin lafiya ya yi masa tsanani ko ya yi tsanani ya yi sauki ko kuma yana suma ya farfado duk dai wani kunci na rashin lafiya amma ba wai kana rashin lafiya kana kwance kai dai ba za ka iya zuwa masallaci ba ne amma kuma kana iya kai sallah a tsaye ko kana iya kai sallah a zaune to wannan ba za a ce ka hada sallah ba don suna ba ka da lafiya a idan rashin lafiya ya tsananta duk wato lokacin sallah sai an daga ka a kai ka bayan gida ko a yi wannan a yi wannan to wannan idan lokacin sallah ya yi mutum zai iya haɗa salloli ko a farkon lokaci ko ya jan suri da ake cewa wato idan jinkirta wancan ya gabato da wannan ya yi su gurgurar yadda zai sauwaka gare shi amma bai halatta mutum ya bar sallah don rashin lafiya da yawa muna da marasa lafiya da mutum ya yi rashin lafiya musamman a asibiti za ga yana kan gado ba zai iya tashi ya je ya ɗahara ba an sa masa wannan roba na rike fitsari sai a ce ba zai yi sallah ba sai ya warke zai yi sallah sai kai mutum ya yi sati sati biyu bai yi sallah ba in kuma bai warke ba ya mutu kaga ya tafi ba sallah kaga musiba ce saboda haka duk halin da mutum yake ciki ko babu tsarki lalle ne ya yi sallah ko yana kwance a cikin bawalinsa ko a cikin najasarsa mutum ya yi sallah gurgunan iyawarsa in lokaci ya yi in zai yi a kawo ruwa ya yi alwala ya yi in ba zai yi ba ya yi taimama in ba zai yi alwala ba ba zai yi ya yi taimama ba amma yana cikin hayyacinsa in lokacin sallah ya kawai ya yi kama ya yi sallarsa ko bayya motsi matukar akwai hankalinsa rukukunsa da sajadansa in zai iya motsa kansa ya motsa ya yi su in ba zai iya ba ya dinga da ko kifta idonsa ya dan rintsa idonsa alamar ruku'i ya bude idonsa alamar yawon wani ko haka kawai a zuciyarsa baya motsi ya yi Allahu akbar yanzu yana tsaye ne Allahu akbar yanzu ya yi ruku'i sami Allahu liman hamida Allahu akbar yanzu ya yi sajada ko a halin yaki Allah na bayyana shiftun farijalan ku bana a halin tafiya ko a halin yaki idan kun tsorata Allah ya ce ku yi sallah kuna kan abin hawan ku kuna tafiya ma'ana ko akan a kafafuwan farijalan kuna tafiya da kafanku ku bana ku akan abin hawa kaga mutum yana gudu ai ba zai zai rukudi ko sajada ba haka zai dinga nunawa kana gudu kuma kana dan sunkuyawa sajadar tafi rukudi a haka za ka yi sallah almuhim sallah ba za a batta ba don wani uzuri na rashin lafiya matukar mutum yana cikin hayyacinsa Allah datar da mu ga shiryar manzo sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi